Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Dan majalisar dattawan Amurka mai wakiltar Arizona John McCain ya rasu jiya Asabar da shekaru 81 a duniya bayan fama da cutar kyansar kwakwalwa. Cutar kyansar ta raba Amurkawa da wannan shahararren dattijo mai kishin ƙasa wanda kuma ya sadaukar da kansa wurin yaƙe-yaƙe. John Sidney McCain wanda aka fi tunawa da rayuwarsa mai cike da gwagwarmaya da yadda ya tsallake rijiya da baya a matsayin fursunan yaƙi a arewacin Vietnam. da kuma yadda ya ci zaben fitar da gwani na shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican a shekara ta 2008 ya kasance mai jaddada manufofin Amurka a duniya. Allah ya albarkace mu muna zaune cikin ƙasa mai cike da 'yanci ƙasar da mutum ke iya cimma duk wani burinsa a cewar makin a watan oktoban bara a cibiyar nazarin kundin tsarin mulkin ƙasa 'yan watanni bayan da aka same shi da cutar kensa ya ƙara da cewa Allah ya albarkace mu kuma mu mun kasance sanadin samun albarka ga sauran al'ummar duniya. Maken wanda aka baiwa lambar yabo a cibiyar ya caccaki gwamnatin Donald Trump kamar yadda yakan yi. Tuni Amurkawa suka shiga jajantawa iyalan koko iyalin marigayi McCain ciki har da shugaba donald trump wanda ya ce ina mika cikakkiyar ta'aziyyata ga iyalin marigayi maken tare kuma da girmamawa muna masu tunawa da wannan iyali cikin addu'o'inmu dubban 'yan gudun hijirar rohingya sun yi zanga-zangar alhinin zagayowar ranar kuku shekarar da kasar myanmar ta murkushe wannan karamar kabila al'amarin da ya tilasta musu zuwa kan iyaka da kuma cikin kasar bangladesh abinda ya kai ga kafa sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a duniya masu zanga-zangar sun yi gangami tare kuma da addu'o'i ji asabar a sansanoninsu na 'yan gudun hijira da ke cox bazar na neman a yi adalci ma musulmi tsiraru jami'ai na ƙasa da ƙasa sun bayyana murƙushe 'yan rohingya da hukumomin myanmar suka yi a jihar raken da kisan ƙare dangi ita kuma gwamnati myanmar ta bayyana murƙushewar da matakin tsaro da ya wajaba don taka birki ma mayakan musulmi kasar ta myanmar ta ce yanzu haka yanayi ya kyautatu ta yadda 'yan gudun hijira za su iya komawa gida ikirarin da ake ɗari-ɗari da shi to karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yau take karo na 88 na zagayowar ranar bikin gyara ta sha tara ta kundin tsarin mulkin amurka gyarar da ta baiwa mata damar yin zaɓe a karo na farko a tarihin amurka daga baya sanu a hankali mata masu zaɓe sun ɗara maza masu zaɓe a amurka a shekarar 2016 a misali mata miliyan 73 kusan da rabi suka yi zaɓe saɓanin maza miliyan 63 da rabi da suka yi zaɓen bisa bayanin cibiyar nazarin mata a siyasar amurka to sai dai har yanzu akwai sauran rana a kaba a yayin da yawan mata masu zaɓe ya ƙaru cikin tsawon shekaru gwammai bayanai na nuna cewa har yanzu ba a samun mata sosai a cikin abubuwan da suka shafi gwamnati da ɓangaren fasaha da kuma manyan kamfanoni. an kama jagoran 'yan adawar rasha alexei navalny a birnin moscow wato bayan watanni biyu da aka sake shi daga fursunan da aka jefa shi saboda shirya zanga-zangar yin tur da gwamnatin shugaba vladimir putin wani mai magana da yawon navalny ya faɗi ji asabar cewa ba a san dalilin kama shi ba kuma ana tsare da shi ne a charge office ɗin 'yan sanda da ke da navalny ya rubuta a shafinsa na facebook jiya asabar cewa za a yi zanga-zangar kyamar tsarin fensho na gwamnatin putin a ranar tara ga watan satumba a birnin moscow da sauran birane kusan 100 mutane akalla biyu suka mutu baya ga wasu hudu kuma da suka ji raunuka a afghanistan sanadiyar wata fashewar da wani dan kunar bakin wake haddasa daura da wani ofishin hukumar zaɓe da ke birnin jalalabad na arewa maso gabashin ƙasar a cewar wasu jami'an gwamnati eh, a jiya asabar jami'ai sun ce fashewar ta auku ne a lokacin da maharin ya dumfari cincirin da masu zanga-zanga daura da ofishin hukumar zaɓe mutanen na zanga-zanga ne ta nuna bacin ransu kan hana wani mutum shiga takara saboda zarginsa da ɗasawa da ƙungiyoyin mayaƙa. duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla yanzu kuma lokaci ya yi da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko naɗi Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin mu da suka gabata, kwanan nan mun kawo muku yadda aka gudanar da zaɓe a ƙasar Mali, kuma muka ce muku za mu sake komawa ƙasar ta Mali idan buƙatar hakan ta taso, musamman ma ganin cewa za a sake gudanar da zaɓe zagaye na biyu. Ba shakka an gudanar da zaɓe zagaye na biyu, kuma shi ma kamar na farko. sai dai shi wannan 'yan ta'adda ba ta da yamutsi kawai suka yi ba a'a kashe malamin zaɓe ma suka yi a ɗaya daga cikin rumfunan zaɓen hawa kuma yayin da a zaɓen farko rumfunan zaɓe 800 ne ba gudanar da zaɓe ba wannan karan to ko a wannan karan rumfuna 400 ne ba gudanar da zaɓen su ba saboda ayyukan 'yan ta'adda kuma duka waɗannan ba sa cikin lissafi ba mun dai tattauna ne da takwaran aikinmu baba alfa wani dan jamhuriyar Nijar da har yanzu yake kasar ta Mali domin wannan zaben kuma na fara tambayan sa ne shin ina makoman rumfan zaben nan da aka sha malamin zaben ta zaben wannan ruwa a lokacin da suka kai harin sun sa wuta su kan kayan zaɓe sun wasa kowa da kowa ba a ci gaba da zaɓen ba cikin wannan ruhon kuma akwai ruhuna kamar sun kai dari hudu da ba su yi aiki ba da ba su bude ba kusan a na zabe na farko da aka yi a watan juri akwai ruhunan zabe da suka kai dari takwas da ba yi zabe a cikin su ba aka yi zaben dai eh, a cikin wayansu bangare cikin kwanciyar hankali amma mutane ba su yi to bayan da aka zato ba tunda kun san da aka yi zaɓe na farko bisa kan dari jimilla mutum miliyo biyu da yan kai suka wuto. To baba yi muje da nisa ina makoman waɗannan ruhunan zaɓen da ba a yi zaɓe a kansu ba. A wannan ba yi cirgo da su ba. An ce dai ba yi zaɓe cikin su ba, mutane ba su yi zaɓe don ka cewa ba yi cirgo su ba cikin sakamakon zaben. matsayin jam'iyyar adawa ko kuma jam'iyyun adawa game da waɗannan rumfuna? to dan takara da adawa ne tun da aka ba da sakamako na zabe da minista mai kula da harakocin zabe na mali da ya ba da sakamako shi dan takarar an adawa ya huto ya ce a'a bayyanar ba kamin ma ya huto kamin ma minista ya huto shi cikin daren zaben ma ya huto ya yi magana ya ce kawai bai yarda da sakamakon da za a tun tunda ya samu labarin cewa a arewacin kasan ba yi zaɓe yadda ya kamata ba kuma ya cewa mutanen shugaban kasa ibrahim bubakar kaita sun samu sun sa hannu bisa kan wayan su kayan zaɓe sun yi handama ciki kuma sakamakon da za a bada ba yarda da shi ba a ran da minista ya huto ya bada sakamakon shi ma ya huto cewa ya yi zaben ba yi shi yadda ya kamata ba kuma a kwace aka mai tunda shi yana da hakika da tabbace cewa shi ya ki zaben amma sakamakon da minista mai kula da zabe ya bada ya ce kawai shi ba zai yarda da shi ba kuma ba zai yarda a kwace mishi kama zaben da shi ne ya kamata ya samu tunda ya ce shi ya samu bisa kan dari hamsin da daya amma da aka ba da sakamako aka ce bisa kan dari ya samu talatin da biyu shugaban kasa ya samu sittin da bakwai bayan wannan babban kotun kolin mali a shekaran jiya ya ba da sakamako yadda minista mai kula da zaɓe ya ba da haka ne babban kotun koli kotun koli na mali su ma suka ba da sakamako suka ce shugaban kasa mai ci yanzu shine ya ci wannan zabe kuma shine zai shekara biyar. Ba ba ba Ismail Sesi ne kaɗai da adawa ba su sauran jam'iyyun adawa me suka ce game da wannan sakamakon? A'a kasan da aka kare zabe na warko eh, kusan zabe na warko aka samu dan takara ashirin da hudu. To da aka kare akwai dan takara sun kai da takwas wanda ya zamna uku da wanda ya zamna hudu suna cikin wayannan takwas da ba su ba da umarni zuwa ga mutanen da suna mara musu baya su zabi wani dan takara sun ce su ba ruwansu tunda su sun ce zaben ba yi cikin ka'ida ba sakamakon da aka bada suka ce wannan sakamako ba cikin adalci aka bada shi yawa suka yi don haka ba za su yarda ba su su ci su je gaba bisa kan wannan harkar zabe sun hutattun zancen shi kuma ba za a ce ba za su cewa ba wayanda suka mara musu baya su bi wannan dan takara ko wancan sun su wuta cikin wannan zancen zabe sun ba da bashi ba zancen su ba harakar su ci haka ne ba a samu da adawa da yawa da suka ci gaba da gwagwarmaya cikin wannan harakar zabe. ya matsayin masu ido na kasashen duniya da suka zo masu ido na kasashen duniya da suka zo dukansu sun ce zaben an yi shi cikin ka'ida an yi shi cikin adalci suka cira da babban murya zuwa ga 'yan takara duka su ba da hannu su yi abun da zai sa mali ya samu kwanciyar hankali amma 'yan sa ido na ɗan kasan mali akwai wani babban kungiya da ake kema kosem da shi ya kai ko'ina ya kai mutanen shi su sun hito sun ce zaben ba yi cikin ka'ida ba sun ce akwai matsaloli da yawa da ana iya cewa wayannan matsalolin ya kamata in a shi da kyau a su da kyau kuma ya kamata a cewa zaben nan ko da za a maimaita shi ne a maimaita shi tunda su abun da suka gani suka ce ba yi adalci a ciki ba to yanzu abun da za mu iya kare da shi sai mu ce sai a sa hankali bisa kan abun da zai afku nan zuwa gaba tunda su 'yan adawa in sun ke zafta zanga-zanga zafta gwagwarmaya ya za yi ya washe gari akwai babban tsoro da ya kamata duka kasashen waje su samu zo su sa nasu baci da a gayan da za a kare mali don kai ya shiga cikin wani hali da za a zo kuma a ce inda mun sani. To daga Mali sai Najeriya inda hukumar zaben kasar ta ce zuki ta mallaki ne ita bata bada kowane irin sanarwar daukan ma'aikatan wucin gadi ba a yanar gizo. nasir Adamu Hilkaya dai ya tattauna da kakakin hukumar zaɓe Aliyu Bello akan wannan batu. ni ma na ga abin a yanar gizo amma ba ya fito daga hukumar zaɓe ba ne hukumar zaɓe bata ba da wannan sanarwar ba bata kuma tashi ɗaukan ma'aikata a yanzu ba sannan ma'aikatan wucin gadi da ake ɗauka ko ake magana a kansu akwai ƙa'idoji da hukumar zaɓe ta sani take kuma aiki da su musamman ma in lokacin yayi akan tinkari hukumar yi wa ƙasa hidima wato nysc da manyan makarantu irin makamantan wuraren da suka dace wanda ake amma ba a saba a sanar a yanar gizo a ce mai so wanda ya kammala sakandare ya cike wani fom wai a tura a hukumar zaɓe ba hukumar zaɓe ba ta ɗaukar ma'aikatan wucin gadi ta wannan hanya ba ta bada wannan sanarwar ba kuma wannan sanarwar ko an alakanta ta da ita waɗanda suka yi hakan suna dai da dalilan kansu na yin haka amma ba su yi da yawon kuma zaɓe kuma ta sa ba kuma ba a bi ka'ida ba kuma baya cikin abin da kuma zaɓe ta sa a gaba a yanzu don haka abin da ya kamata shine jama'a kada ta yadda a yaudare ta da wannan sanarwa ba yawon kuma zaɓe kuma kuma zaɓe ta tashi ɗaukar ma'aikatan wucin gadi ba Malaliyu Bello idan mutum ya shiga cikin sanarwar akwai inda aka ba da adireshi kuma ni ma na shiga adireshin ya kai ne shafin hukumar zaɓe ya aka yi wannan abin ya to in ka lura ai alakanta wadda nake magana kenan sai suka kirkiri wato handle din ita kuma zabe suka ce in kana neman karin bayani gun da zaka je idan ka bi neman karin bayani zaka tarci babu wannan sanarwar kuma daga kuma zabe din saboda haka kawai a ran hannun suka yi wato handle din suka lika a cikin wannan sanarwa da nufin cewa a nuna cewa wai dai da sanin kuma zabe alhali babu sanin ta kuma ba ita ta sa a yi wannan ba malalu bello me kake gani ya kawo haka tunda mutane ne har an buƙaci taimaka a yada wannan abun sosai saboda masu neman aiki a ji tausayin su wato a sanar da su su samu to babban abin da ya kamata jama'a ta kiyaye shine hukumar zaɓe tana da nata gefen yanar gizo da take ba da nata sanarwar kuma sahihi amma duk wata sanarwa da ba a wannan hanyar yanar gizo aka same ta nan hukumar zaɓe ba ko a dandalin kuma zaɓe ba to kar mutane su yi aiki da shi amma wani dalilai yasa waɗansu ka aru yawon kuma zaɓe suke mata tallatar wanda bata sa su ba wannan ya rage gare su kuma ina son jama'a kada ta yadda cewar wani mata sake da ba ruwa domin alama ce ta a yaudar jama'a ko da a ce da kuɗi ko da ba kuɗi irin a ce a in ka saukar kyauta ne na gani aka ce wannan takardar za ka shiga aljihun yanar gizo-gizo kaza ka saukar da shi babu cajin kuɗi ka cike ka tura babu wannan babu wannan karko mutane su yadda da wannan sanarwar ba ta da sahihanci ba ta da madogara ko ba kuma zaɓe ta bara ba kowane dalili waɗancan suka yi da shi to kada a yadda a yi aiki da shi domin lokaci bai yi ba kuma in kuma zaɓe lokaci yi na sanar ma a baya ga yadda take ta ɗauki ma'aikatanta. to yawanci ma da aka saba da ma matasa masu yi wa ƙasa hidima kuke ɗauka. galibi su ne na farko sannan sai kuma jami'an eh, sai kuma malaman manyan makarantu domin ana dubi da wuraren da ba wani da yake da wani wato karkashi na wata jam'iyya ko wani abu da zai musu barazana mutane ne da muke sa ran suna da eh, zaman kashin kansu na dogaron tunani yala Allah idan har ba a samu adadin da ake bukata ba a iya duba ma'aikatun gwamnatin tarayya a wuraren da suka dace tuni tun ba yau ba akwai ka'idojin nan kuma an san su kuma yana aiki da su ta yadda ake samar da ma'aikatan kenan kuma ta yadda ake aiki da su kenan ba tare da an tafi yanar gizo-gizo an ce kowane dan sakandare ya zo ya cike ko kuma kowa ya cike zai iya samu ba waccar ba hanyar hukumar zaɓe bane ko ba aiki da ita wannan ya nuna ma wato wasu daga cikin sanarwa da ake gani a kafar sadarwa ta whatsapp cewa a tura wa mutane da dama saboda su nemi wani abu yana yiwuwa wasu masu shaci faɗi ko masu yaudara ne kawai ma suke kirkirar waɗannan irin saƙonni. ai ba ɗaya ba biyu ba hukumar zaɓe an saba yi mata wannan ƙazafi a aru yawunta a faɗa abin da bata faɗa ba kuma a yanar gizo gizo ɗin wannan labari na fake news da ake ta magana a jaridu ba sabon abu bane kuma ana yin sa da nufin yaudaran waɗansu don haka jama'a da abin da muke kokari su gane shine in kana son ka tantance sahihin bayani da kuma zaɓe ta yi to tafi kan dandalin kuma zaɓe na yanar gizo gizo domin ka samu bayanan da ta ɗora da kanta wanda kuma ka san suna da madogara amma ba kawai wani ya turo sako a kafar whatsapp ko a kafar instagram irin waɗannan saƙonni da ba su da tushe ba asali a ce a in ka bude ka samu kaza kai ma ka tura ma wani duk wanda ya haka ya yaudari kansa kuma ya yaudari wani domin ba a je dandalin da ya dace ba sannan dai ina ci gaba da nanatawa jama'a cewa kada su yadda da irin wannan domin wandai wannan da muke magana a kai ba daga kuma zaɓe fito ba kuma ba ruwanta da shi. To masu saurari aka ce laifin daɗi karewa yau kuma nan mu kawo ƙarshen wannan shirin. A madadin Baba Alfa ɗan jarida a jamhuriyar Nijar kuma yake kasar ta Mali da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Kaya da bakonsa sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. A daidai wannan lokaci da ake fuskantar zaben shekarar baɗi wata matsalar da yanzu ke kara kunno kai a fagen siyasar Najeriya ita ce ta makauniyar soyayya ko kuma makauniyar adawa lamarin da kai wasu kan adinantar ko kuma kabilantar da siyasa da ake nuna wa in takara ko kuma jam'iyyu lamarin da ke ma barazana ga ci gaban demokuraɗiyyar Najeriya. A Najeriya ne za ga wasu sun yi a ture da mako farrago ga wani da baya ra'ayi ko kuma ya saba wanda suke so kamar yadda yake faruwa yanzu biyo bayan sauya matakan da wasu 'yan majalisa suka yi a cikin kwanakin nan to sai dai koyan da haka ma ke barazana ga ci gaban demokuraɗiyya wasu 'yan siyasa na danganta batun ne da farin jini ko kuma karɓuwar ɗan siyasa a zukatan jama'a yayin da wasu kuma ke ma danganta shi da son rai na 'yan siyasa honorable amal lawal wani ɗan siyasa a najeriya ya ko bai ne da malamarin ke faruwa a da farkon na gaba babin da ya samu suke wannan kauna na siyasa watakila rashin sanin siyasa ne ko kuma ra'ayi irin nasu za ga wasu baronsu da jam'iyya su suna bin takara ne akwai ya daidai ko bai daidai ba babu ruwansu to ina ga wannan rashin sanin siyasa ne da farko dai ana siyasa saboda aƙida da ganin cewa menene za a iya maka kuma mutane kasu manta jam'iyya ake zaɓa ba ba mutum ba saboda ko hukumar zaɓe ba ta ce ba ta sa sunan mutum akan ballot paper sai ta sa sunan jam'iyya so don haka ya kamata mu koyi siyasa na mu dubi wannan kowace jam'iyya wani abubuwa ta shida saboda mutane to ko me masana ke cewa dr lawan hamisu ya yarima gwangwai ba malami ne a jami'ar ahmadu bello da ke zaria wanda ma ke kula da 'yan siyasa ya ce ai babban barazana ne ma ga ci gaban demokuraɗiyyar ƙasa. shugabanni ne suka sa wannan rigan saboda hanya ce kaɗai wanda za su ci gaba da jijjiga mutane suna cimma gurinsu. sai maganar makaunin soyayya a nan bangaren maganar makaunin soyayya kuma ba maganan shugabanni ba ne mu talakawa mu ne muke da matsala na maganar makauniyar soyayya a ah, maganar Makano Yusuf ya ne ya ishe mutane darasi daga ran da aka kafa jam'iyyar PDP shekara 16 17 takwas zuwa yanzu da kuma yanzu da APC ta take ta dauki mulki take hannu ya ishi mutum ya zauna ya makan shi sabi ya gane cewa ba fa jam'iyya bane matsalar ba kuma a'a mutum ne zaka kalla ba kuma kai da zaka dauki so ka dora ma kanka ba a'a ka kalli wannan mutum shin shi ma yana kaunanka ko baya kaunanka nan ne za ka yi makan hukunci sa'an nan ka tsayar da ka akan shi ta ma bakin ciki saboda kaunan da kake mutum sai ka gama ba ka iya ganin kuskuren shi a jam'iyyar pdp a kodin da su ma idan su ya rufe rijib ba sa ganin kuskuren kowa haka ma jam'iyyar apc a kodin da idan su ya rufe rijib ba sa ganin laifin kowa to wannan ba karamin masifa ba ce wadda ta tabaibaye mana demokradiyya a najeriya kuma ta hana demokradiyyar mu ta ci gaba hanyoyin da za a magance waɗannan matsaloli guda biyu siyasar addini makauniyar soyayya su ne talakawa su ɗau tsoro ɗan maran yin makan hukuncin ta natsu hukuncin ta natsu shine su kalli kowa su mashi hukunci da abin da ya musu nan malamai na addinin musulunci malamai na addinin kiristanci malamai na jami'o'i malamai na sakandare malamai na firamare masu sarauta su masu tsatsayin daka su wayan mu da mutane kai su kuma talakawan su gamsu su buɗe kunnunsu su yi makansu karatun ta natsu shi wani masanin farfesa muga kyaftin na mala malami a jami'ar modibo adama da ke yola ya koyi karin haske dangane da wannan batu abin da 'yan siyasan mu ya kamata su yi su yi adalci abin da masu zaɓe ya kamata su yi su kawar da irin wayannan mutane masu son siyasan raba kawunan mutane domin wannan ba zai ciyar da gari gaba ba amma lallai najeriya kam muna cikin mawuyacin hali ko abin da ke faruwa yanzu in ka duba duk ah, mukamin da ko gwamnoni ne ko shugaban kasa wayanda suke babbayarwa ai ana zargi da yawa ana ana ana ana ana rashin ah, yarda da yawa da wayan na mukamin ah, ana kokawa sosai yanzu haka dai tuni wasu kungiyoyi ma suka soma gangami na faɗakar da al'umma malam musa jika na kungiyar amnesty safar group da ke fafutukar kada hakkin bani adama ya ce ko dole aika tun ta natsu musamman a wannan lokaci kabilanci ya riga ya shiga siyasa addini ya shirga ya shiga siyasa ba ana menene dokan ƙasa ta ce ba ko kuma menene ma ita kanta ma alƙiblan demokradiyya din so idan ya zamanto kuma mutanen mu idan yau ka ce ka fita daga wata jam'iyya ka kuma wata jam'iyya sai ma rika maka kallon wani mutum ne wanda yake ma kaman ma ana neman ma a kafirta ka ko kuma a ce ma kayi ridda so saboda haka mun muna kallo cewa a nan gun wajibi ne ga 'yan siyasa da mabiya su fahimci ma menene ma siyasan ita kanta kafin ma har ma su fito su rika waɗansu abubuwa wanda yake ba shi ne ba domin siyasan nan dai ba addini ba ne kuma duk wanda yake cikin siyasan nan yana yin ta ne ba wai don talakawan da ake ta ruba a kai ana sha saboda talaka ko kuma saboda wani abin nan ba a'a suna yi ne domin amfanin kansu da kuma 'ya'yayensu so saboda haka a nan gun ya kamata su talakawa su fahimci ana amfani da addini ana kuma amfani da kabilanci ana soko masu abin da ba shi ne ba wanda yake su kuma za ka gansu daga gefe suna tebur ɗaya suna hidimin suna cin abincinsu suna komai da ƙasa ne hankalinsu kwance ku kuma nan talakawa kuna nan kuna ta faman kashe kanku kuna zagin junanku kuna cima junanku mutunci saboda wani mutum wanda yake kun biya mashi bukata shi kuma yana biyan bukatar iyalin shi da kuma 'ya'yansa so saboda haka wannan ba zai haifan ma ƙasan nan ɗa mai ido ba middin aka ce an koma ta farkin siyasa kwaya ɗaya take gudanar da shugabanci a ƙasa ga baki ɗaya wanda yake abin da nake nufi a nan shine ya kasance kawai ana bin jam'iyya ɗaya ce kawai take gudanar da shugabanci a ƙasa. yanzu ko lokaci ne kawai ke ma iya tabbatar da koshin za a magance wannan matsalar kafin nan da zaben shekarar bari ko kuma a ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya wani ya yi gida ya yi mota ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma. riguna sun kai goma sannan wani bane silifan duka Allah na ƙaunan ku. Wani yana da ɗaki nasa in yayi gado ya ƙare, yayi mataras ya sanya kuma yayi katifa nasa ga rediyo ba canja ga ku kafet fa a ɗaki. Hadda da kujeri na sa sannan wani ba shi da ke so a ga Allah na ku. Allah na ku shi dai mai fa kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa. ga da ba ka da ahu wani aibu kai wa Allah ya ji zahiya ka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa ke kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malam in ka gane abun da ta mara ibaka to malam gara ka gode mutukan kuma ka yi butulci ranan karanku da Allah to ranan ka sha duka walakiri yana tikaka su maraya suna can gehe ne koko hakuri ban bashi bayan ko hakuri ban bashi sai dai ta zuga aido kan su maraya suna can gehe haba Allah ga bayanka albarkan manzan Allah haba Allah sarki iko. wani ga marasan di tasa ga hanshal kuma tasa ga galbonan tasa haka mai wuya sunana asabe baba na haya shugaban mata 'yan jarida na najeriya tsaka mai wuya wannan shiri daga muryar amurka ina jin daɗinsa kuma 'yan najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗinta domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu sunana Amadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar maca da manoma da ake ce ma platform paysan na Nijar. Tsaka mai wuya muna son shi yana cikin ranmu durar da za a yi shi kahin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yau wai bisa me za a yau duk wanda bai da gaskiya gaskiya ina yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare. Sunana ambassador Yusuf Mamman ina taya sashen hausa na murya amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya sunana abdurrahman daga sabon fadama accra ghana na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wani muhawara da suke yi shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan voa voice of america Ana sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya. Dernière nouvelle...